Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a gasa a yankin zandar yara biyar ne suka mutu bayan daki ya fada kansu akwai mu da karin bayani a difa bacewar ruwan komadugu na tada hankalin ma'aikatar ruwa ta yankin darakta ma'aikatar ya yi kira kan haɗarin ambaliya gaban illolin sauyin yanayi albarkatun muhallin halittu na ragewa tare da janyo rikici tsakanin dan adam da namun daji misalin keɓaɓɓen daji a gala da ke timiya yankin agadas shine rahotonmu na musamman To madala yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya a garin Jirbini wani ƙauyen da ke cikin ƙaramar hukumar Dongas wani ɗaki ya faɗa da yara kusan biyar daga cikin takwas da ke cikin wannan ɗaki biyar suka mutu idrisa suleiman na kusa da ma'aifin waɗannan yara ya yi wa maki sai ne ƙarin bayani yana sallah shi kenan sai ya ji kawai tsoron nan ya yanke ginin nan ya fada da dare ne kawai misalin karfe sha biyu da arba'in na dare shi ne yake ta kira jama'a a zo gini ya fada ya danne iyali na shikenan mutanen gari duk aka fito aka tono wannan mutanen yara guda biyu shine wanda ya haifa da cikinsa guda uku kuma jikokinsa ne tun takwas ne a cikin ɗakin wannan yara duka ƙanana ne akwai kamar misali mai shekara goma shekara bakwai haka da sauransu sai kuma akwai ƙananu jinjirai dai guda biyu ne jinjirai wallahi kwata-kwata ma a lokacin ba ruwa to ka san irin wannan ginin nika irin wannan namu na kauye ana irin wanda ake sa kwange eh. kwangen shine lokaci ɗaya ba zato ba tsammani ɗakin ma kwata-kwata baya ruwa kawai karewa da ya yi kawai wuf sai ya faɗa musu Ruwan Kumadugu na karuwa na musamman a wannan lokaci baya a da wannan ruwa ba su karuwa sai dai suna karuwa ne a cikin tsakiyar watan Nuwamba. Dalilin samun ruwan da aka samu a wannan shekara, daraktan yankin na ruwa Umaru Shebu ya yi kira da a kan ambaliya a cikin rahoton Mani Musa. Zuwa tara ga wata mun yi la'akari ma'aunin ruwa na kogi ya kai santimeta 445 abin da ke nuna cewa ya zama tilas kama tun daga hukumomi da jami'an tsaro muna cikin haɗari yayin da ruwa suka kai wannan mataki akwai yiwuwar a samu ambaliya a garuruwan da suke kusa da kogin har ma da birnin jifa zuwa goma ga wannan wata da muke ciki ruwan ya ƙara hawa sama har santimita 455 an sanarwa hukumomi a game da wannan al'amari sun ɗauki mataki gwamna jiha tare da hukumomin da'irar difa sun je a garuruwan da ke kusa da kogi burtuli da kuma gagamari inda suka tar da motocin dankaro suna ta yin madatsar tare ruwa domin kare garuruwan da suke kewaye Ruwan kogin Isa a Gaya sun cimma wani matsayi mai tada hankalin mazauna yankin da kuma masu kwalokwalo. ruwan da suka karu na kasance haɗari musamman ma a wannan lokaci inda ake samun yawaitar namun daji da na ruwa lamarin da ke kasance haɗari haka kuma rashin wuraren da za a aje wato kwalokwalo a lokacin da aka samu haɗari a cikin isa na tada hankalin masu kwalokwalo kamar muhammad sarki zirji shugaban masu kwalokwalo na gaya a cikin rahoton fadal alu Yanzu kogi yana ba da tsoro saboda duka abubuwan da ke ba da tsoro akwai su a cikin kogin, kama tun daga dorina kadodi. Dorina idan ta yi fushi tana iya hallaka mutum. Don haka ne yanzu kogi yana ba da tsoro. Saboda haka muke jan hankalin jama'a su daina kazamin lodi a kwalokwalo. Saboda yanzu ko ina inda ruwan ya kamata su shigo sun shigo sun mamaye gonakan shinkafa da ma masara muna roƙon jama'a masu kwalokwalo mai inji da ma wanda bai da inji idan suna ɗaukar mutane goma to su rage su ɗauki mutum biyar a tafi lafiya a sauka lafiya kogi inda ake tsammanin zai tsaya ya huce nan a nan ga ya gungu duka ruwa sun mamaye Tun yau da 'yan kwanaki wasu tsaffin mutane da suka aje makamai 'yan Nijar suke cikin wata kungiya da ake kira 'yan Nijar masu sa ido domin kishin ƙasa suke zagaya ƙauyuka domin wada kan al'umma musamman a yankin Difa domin mahimmancin zaman lafiya da zaman jituwa tsakanin al'ummomi shirin da aka yaba tare da girmama shi a cewar Amadu Haruna wani mahalarci na Loko a Ingurti a cikin rahoton Abdullahi Maina. uwayenmu ubanninmu wanda suke karkara mutane suna zuwa su raba su su kawo musu tashi hankali suna zama arziki tsakanin su a zo a gaya musu wa'yansu maganganu wanda bai dace ba domin a rarraba su don su wa'yancan su ci moriyan abin da suke nema wannan kaɗai ne babu wani manufa ko guda wahala aka yi kayi nan shugaban ƙasa ya bada izini aka sama wannan takardar hannu menene yanzu ake nema a gare ku ku tashi ku haɗa kanku rishin zaman lahiya wannan babban hatsari ne yau duk wanda ya zo leko ya iske ku ya san cewa akwai haɗin kai tsakaninku mun gani yadda kuke ba sarakaninku daraja wanda dukan mun gani mugu bai zo ba don saba alheri cikin ku mutum in zai zo don saba da alheri a cikin ku zaman lahiya zai kawo muku ku yi kokari kamar yadda aka hudu duka wanda zai kawo muku tashin hankali ku kawo shi wajen baruma ku shi wajen sarki a kira iko a gaya mushi Wani horon wada kan al'umma tsakanin jami'an tsaro da kuma hukumi na yankin Difa kan kiyayewa ko bada kariya ta ƙasa da ƙasa ya buɗe a ranar jiya a Difa. Mu saurari jawabin gwamnan Difa janar Brigadier Ibrahim Bagadoma a lokacin buɗe taron a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Yankin mu na Difana da yanzu haka 299,141 na mutanen da suka yi ƙaura ta dole daga cikinsu 154,963 na mutanen da suka ƙaura na cikin gida su ne na alƙaluman da ma'aikatar jin kai ta bayar sannan 'yan gudun hijira 116,138 mutanen da suka koma 26,690 'yan Nijar da kuma masu neman mafuka 1,350 adadin da aka bada a shekara ta 2023 daga kwamitin tantancewa na ƙasa cikin wannan hali ne wannan zaman taro yake da ke da manufar tattaunawa kan muhimman tushen kariyar ƙasa da ƙasa da nauyin da ya rataya kan jama'an tsaro da hukumomin wurin ta fuskar bada kariyar ƙasa da ƙasa. Rundunar sojojin Nijar a cikin mujallarta ta ranar 11 ga watan Satumba ta sanar da murkushe 'yan ta'adda goma sha hudu. Waɗannan 'yan ta'adda sun zo ne a cewar wannan mujalla satar dabbobi a ranar talata goma ga watan Satumba a yankin Sabon Gari ta Kusa da ke yankin Talaberi a yin wannan hari farar hula guda aka kashe a cewar majiyar ta da ƙara cewa mahukumin wurin sun jinjina wa al'umma kan ƙoƙarinsu da juriyarsu gaban wannan barazana. 'Yan sanda da kuma kwastan na maraɗi sun gudanar da wani aiki na haɗin gwiwa a ranar Juma'a 6 ga watan Satumba inda suka gudanar da kama motoci da babura da kuma a daidaita a cikin sa'o'i biyu fiye da ababen hawa 200 suka kama a cewar kaftan ali mamudu kwastan na maradi ya bayyana mahimmancin wannan aiki a cikin rahoton muhammad mamman harkon aiki saboda tsaron ƙasa ne daga baya aka duba aka gani kuma akwai fannoni da dama wanda suka shahi bunƙasar tattalin arzikin ƙasa dalilin su ne lokacin da aka yi bincike aka duba injunan ga da kuke gani da motocin sauran duka ba su da takardu kenan ya kamata su sa gwamnati cikin haƙinta da mashinuka da motoci da adaidaitu sun kai kusan ɗari biyu da wani abu ɗari biyu da wani abu da sauran mai da aka kama aiki ne na awa biyu kacal da aka yi ran juma'a da ta wuce shine ya bado abubuwa yanzu da sauran lokaci abubuwa da za a samu Allah ka ya san da su mutum yana da izini zo ya yi awo ya ƙare awo akwai taron da zai biya don ya haɗa takardun shi suka haɗu sai zo ya ɗauka hankali bai ɗauka ka je ka sai babur jika ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari biyu wata rana ɗari hudu ko ɗari biyar ka ce baka da jika talatin na awo Ƙungiyar masu nakasa ta hitar da wata sanarwa a ranar jiya a birnin mai. dangane da matakin da hukumin birnin Yamai suka ɗauka na hana barace-barace a babban birnin. Ta hanyar wannan fitarwa ƙungiyar tana kira ga hukumomi da su ɗauki matakan da suka dace domin hana barace-barace ta hanyar samar ma waɗannan mabarata aikin yi. Ƙarin bayani ta bakin shugaban ƙungiyar makahi Malam Sidu Nuhu Omar a cikin rahoton Habibu Garba. en août dernier, le gouverneur de A watan August da ya gabata ne, gwamnan jihar Yamai ya yi wani bidiyo inda ya yi hani ga yin bara alhali mu kuma ba mu ga wata dubara ba da aka girka wajen kula da masu karamin hali da kuma yanayin rayuwarsu mu mu ba mu son barin nan amma a cikin dukkan kasashen da aka girka wannan dokar an ɗau wasu matakan kare hakkokin masu karamin gini don su ma su samu rayuwa mai inganci idan a ƙasar Nijar ma an girka wannan tsarin to babu shakka za mu kama musu hakan ya tabbata ni dai ban ga wani shiri ba da suka a kai. da zai kare martabar masu karamin ƙarfi muna kiran magabata ana iya barin bara kwata-kwata amma muna son a ba mu haɗin kai a yi wannan tafiyar tare da mu. Ƙungiyar mawallafa ta Anasim ta gudanar da wani taron karo na hudu a maison de la presse da ke nan birnin yamai makasudin haka shine na shirya biran da kuma horar da matasa kan aikin kide-kide da wake-wake karin hasken Malam Sumela Bukari Usman, Sakatare Janar na ƙungiyar mai fita a cikin rahoton Zainabu Traore. Burinmu shine na gabatar da aikin da muka yi da kuma shirya sabbin zaɓuka wa'adin a Nasimu shekara hudu ne cikin tarihin kiɗa a karon farko ne biro ya yi aikinsa ya ƙare a yau suke bayana aikin su gaban wakilai da suka fito da ko'ina mun yi aiki a tsawon shekaru hudu mun lura da abubuwa da dama wasu mun samu nasara wasu kuma ba mu samu nasara ba me yasa ba za mu sake daidaita dokokinmu ba domin kada mu sake cin karo da matsaloli irin na baya ƙungiya ce da ke ba matasa kwarin gwiwa domin su so kiɗi aikin farko na anasim shine tabbatar da ba da horo na biyu shine bunƙasa kiɗe-kiɗenmu kiɗen yanzu sai rahotonmu na musamman a game da sauyin yanayi da ke kasancewa ta barazana tsakanin dan adam da kuma namun daji hakan na kawo matsala dangane da karancin cimakar a matsalar keɓaɓɓen dajin egala da ke karamar hukumar karkarar timiya yankin agadas matsalar rashin ruwa da kuma albarkatu na sa waɗannan namun daji na shiga cikin gonakin mutane a cewar aduma a guba sai sakatare jihar na komen ɗin timiya ya kamata ɗauki matakai domin magance wannan matsala musarar wannan rahoto na tanan fudai ahmed Namun daji inda akwai matsalar sauyin yanayi ana ganin sabbin halaye da wadansu namun daji suke kawowa, wanda ana samun namun daji da suke shiga damuwar ba su samun abinci. Ana samun matsala musamman za a ga birai suna shigowa a cikin lambuna suna neman abinci. Wannan matsala ya shafi namun daji masu cin nama kamar irin su karambiki da waɗansu ƙwarin daji da ake samu a cikin Sahara. suna yin barna ga makiyaya saboda rashin wadataccen abinci rikicin ya karu saboda rashin wadataccen abinci Shin ko akwai wasu dabaru da kuka girka don ciyo kan waɗannan matsalolin? Mun shimfiɗa tsare-tsare bisa manyan hanyoyi biyu zuwa uku. Na farko shine wayar da kan al'umma da kuma ilmantarwa bisa muhalli. Kun kawo zancen horo kan muhalli, shin ko muna sanin mi hakan ke nufi? ilmantarwa bisa abin da ya shafi muhalli ya shafi makarantu ne da suke wajen kibabben daji tare da waɗansu bayanai bisa albarkatun kayayyakin da ma labaruka masu amfani ga ɗalibai wanda za a rarraba wa dukkan makarantun da suke kusan waɗannan yankuna za su ci gaba da bunƙasa wannan tsari na ba da ilimi da shirya tafiye-tafiyen bincike a kibabben dazuzzuka domin ɗalibai su lakanci wajen kuma su himmatu wajen kare shi ko mun iya sanin kaka za a kiyasta shigan mata a cikin wannan tahiya mata su ne ginshiƙin kariya da bi sau da kafa na wannan gandun daji suna ƙoƙari fiye da maza saboda mata makiyaya ne kullum suna nan a kusa da gandun dajin suna ganin ƙwarin daji suna kawo mana bayanai abubuwan da suka gani a tare da ƙwarin dajin da kuma mabambantan barazana da suke gani suna faɗa mana suna ma kare ƙwarin dajin abinda da ke nuna cewa mata suna yin abubuwan abubuwa da dama wajen bi sau da kafa da kuma kariya. To duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.